Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 28 ga watan Mayun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai. a daren jiya asabar rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin ukraine wato kiev ta hanyar amfani da jirage marasa matuka sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da bukatar neman sauya jakadan majalisar a sudan daga shugaban muridinar sojojin ƙasar janar abdulfatah al-burhan mayakan amurka sun gudanar da lugudan wuta ta sama a kan dakarun al-shabab na ƙasar somaliya a cewar rundunar dakarun na amurka a yankin nahiyar afirka kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari mai barin gado ya yi jawabin bankwana ga al'umman kasar to ko mai 'yan kasar ke faɗi to shugaban muhammadu buhari mutum ne wanda kowa ya san shi yana kamanceceniya da halayen ɗan magori yakan koɗa kansa da kansa maimakon ya bari 'yan najeriya da suka amfani da mulkin nasa su fito su ba da shaida ai wanda ya mori abu shi zai yaba muna kuma dauke da rahoto a kan furucin shugaban jam'iyyar labour party peter obi inda yake cewa akwai babban kalubale ga shugabanni a najeriya mun ce ba a mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara mun shigar da kara muna nan kuma muna jira a dawo mutan najeriya da hakkin. za a kuma ji cewa makarantar horar da sojojin najeriya ta karrama sojojin da suka sadaukar da rayukansu ga tsaron ƙasa kamar kowace ranar lahadi yau ma muna tafe da shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulra'uf za ta gabatar akwai kuma sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya masu saurari assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun A daren jiya Asabar Rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine wato Kiev ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa. arin na jiya shine mafi muni da Rashan ta kaiwa birnin tun bayan da ta fara yaƙi tsakaninta da Ukraine. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan birnin na Kiev ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan shekara-shekara na zagayowar kafa birnin a yau Lahadi. magajin garin na birnin kiev vitali klitschko ya tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar hare-haren da rasha ta kai a hannu guda kuma mayakan sama na rundunar sojojin ukraine sun ce sun harbo jimlar jirage hamsin daga cikin jiragen da rasha ta yi amfani da su wajen kai farmaki a daren jiya asabar sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana mamaki da kaɗuwa. game da wasikar shugaban rundunar sojojin sudan da ke neman a sauya jakadan majalisar ɗinkin duniya da ke ayyuka na musamman a sudan mr bolka faves janar alburhan a cikin wasikar ya zargi bolka da yin damfara wajen gudanar da ayyukansa ta hanyar jirkita muhimman bayanai game da halin da ake ciki a sudan musamman al'amuran da suka shafi siyasa waɗanda ke da nasaba da batun miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin barkewar tarzoma a ƙasar ta sudan a martaninsa ga wasiƙar ta janar alburhan musa antonio guterres ya ce yana alfahari da yadda jakadan na majalisar ɗinkin duniya a sudan ke tafiyar da ayyukansa yana mai nanata ƙarfin gwiwa da yaƙinin da yake da shi a kansa. shugaba joe biden da shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy sun cimma yarjejeniya bisa sharaɗi game da dokar da za ta ƙara yawan kuɗaɗen da shugaban ke da hurumin karɓa da nufin kaucewa duk wani giɓi da ka iya haifar da matsala ga sha'anin tattalin arzikin amurka mr mccarthy ya ce majalisar wakilan za ta kaɗa ƙuri'a game da wannan batu a ranar laraba ta makon gobe yayin da majalisar dattawa ta sami ƙarin lokacin tafkata ta muhawarar dangane da ƙudurin dokar daga nan zuwa ranar biyar ga watan gobe na yuli yayin da ba a kai ga sanin cikakkun bayanai ba game da daftarin ƙudurin dokar da kuma yarjejeniyar da aka cimma a iya cewa ɓangarorin biyu sun cimma nasara sai dai tun da fari masu ra'ayin riƙau na bayyana damuwa kan yadda suka ce yarjejeniyar ba ta yi tanadi sosai ba kan yi yiwuwar samun gibi a kasafin ƙasa a nan gaba wasu majiyoyi sun ce yarjejeniyar kasafin ta kunshi samar da cikakkun kudaden kula da lafiyar tsaffin sojoji a kowane mataki na kasafin shugaba joe biden na baɗi an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar shugaban najeriya mai barin gado muhammadu buhari ya yi jawabin bankwana ga 'yan najeriya a jawabin da ya yi shugaban ya jaddada ci gaban demokaradiyyar najeriya da kuma nasarori da aka samu a lokacin da yake kan mulki buhari ya nuna godiya ga al'ummar najeriya tare da bayyana buƙatar haɗin kai da kuma ci gaban demokaradiyya a ƙasar ga umar faruk musa da rahoto akan haka I complete my term in office, we have been able to reduce the incidences of shugaba muhammadu buhari kenan yana bayyana cewar a wa'adinsa na shekara biyu a matsayin shi na shugaban ƙasar najeriya ya yi nasarar rage ta'addanci sace-sacen mutane fashi da makami da sauran ayyukan miyagun mutane a cikin kasar gwargwadon hali wannan bayani na shugaba muhammadu buhari ko da ke bai fito fili ya ce ya yi nasarar gaske ba alama ce da ke nuna cewar an samu nasara idan aka kwatanta da abubuwan da suka faru a lokacin da ya karbi ragaman mulki daga shugaba goodluck ebelo jonathan akan haka na tuntubi salim kawoje daya da jikin waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar da aka yi na kubutar fitar da waɗannan 'yan mata daga hannun 'yan ta'adda bayan da aka sace su daga makarantar su ta gwamnatin tarayyar najeriya a birnin yauri da ke jihar kebbi ne gaskiya lokacin na ji wannan magana ni kaina na yi mamaki a matsayina na wanda aka ɗauke shi wanda ta yi shekara biyu a cikin daji kuma dajin nan kowa ya san inda yake ba boda ba ne inda ma da wuyan yaƙi ko kuma an so yara ko wani abu a ce an yi shekara biyu yaran mu suna cikin bala'i da akuba a inda sai da kowa ya sani muka yi kwamiti na uwaye goma sha ɗaya na jagoranta muka nemi taimako na al'umma muka sai da kaddarorinmu da gidaje inda ainihin muka je muka ceci wa'annan yaran da kanmu so ni ban san wani irin maganar tsaro ne ake cewa ya inganta ba inda har a gwamnatin najeriya kila ƙarshen buharin da ake magana yara a ɗauke su a makaranta inda suka je neman ilimi a ɗauke su a kyale su babu wani effort in ba wanda ma misali gwamnatin ta kebe ta taimaka aka dinga dawa da wani yaran nan wanda yake ba ma hurumin ta ne federal gwamnati ita ce kamata a ce ta karɓo wa'annan yaran so a ce abu da baki a ce wai tsaro ya inganta ko wani abu wannan gaskiya ni a gare ni a matsayina na shugaba ina magana akan murya a misali gaskiya ni bai da wannan ba babu tsaro ai kuma har yanzu kan jin inda ake kai hare-hare ana hana mutane ma da wasu muka shiga daji muka an so yaran mu muka sa abin da muka hango muka so abin da muka gani wannan ana gaskiya ni ba ta shige ba to shugaba Muhammadu Buhari bai tsaya a nan ba ya ci gaba da yin tsokaci akan fannoni daban-daban inda yake nuna cewar gwamnatinsa ta yi nasara to amma kas bayanin da shuwa muhammadu buhari ya karasa a cikin jawabin da ya na bankwana ga al'ummar najeriya inda ya wasa kansa na cewar lallai zai mika najeriya ingantacciya yantacciya mai ci gaba fiye da lokacin da ya karbe ta a shekara ta sha biyar daga hannun gwamnatin goodluck ebele jonathan ya sai waɗansu 'yan ƙasa suna cizon yatsa cewa lallai zancen ba haka yake ba ga mamun sale wani mai sharika al'amuran yau da kullum a najeriya a tsokaci da ya yi komai da martani akan bayani na shugaba muhammadu buhari Buhari. To shugaban Muhammadu Buhari mutum ne wanda kowa ya san shi yana kamanceceniya da halayen ɗan magori yakan koɗa kansa da kansa maimakon ya bari 'yan Najeriya da suka amfani da mulkin nasa su fito su ba da shaida ai wanda ya mora abu shi zai yaba na farko mu duba alƙalma yanda shugaban Muhammadu Buhari ya gaji Najeriya ya gaji Najeriya ana bin ta bashi triliyon goma sha biyu daga hannun Goodluck Johnson yanzu zai bar Najeriya ana bin ta bashi triliyon saba'in da bakwai litan man fetur ya gada a akan tana naira tamanin da bakwai yau yau ya banta tana naira ɗari da casa'in da biyar ya gaji buhun shinkafa a kan kuɗi wanda bai kai naira dubu goma ba lokacin goodluck jonathan yanzu ya bar shinkafa tsakankanin naira dubu talatin zuwa arba'in da wani abu na biyu ya gaji tana amurka canji kasa da naira ɗari biyu a kan dala ɗaya yanzu ya bata a sama da naira ɗari bakwai a dala ɗaya to wannan ɗan alkalma ne kaɗan wanda na bayar wanda zai nuna cewa shugaba buhari ya rage al'ummar najeriya su masaukunci umar faruk musa amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Mamon da ci gaban labaran duniya. mayakan amurka sun gudanar da lugudan wuta ta sama a kan dakarun alshabab na kasar somaliya a cewar rundunar dakarun na amurka a yankin nahiyar afirka rundunar ta faɗa jiya asabar cewa hare-haren sun lalata kayayyakin yaƙi mallakar mayakan ƙungiyar ta Alshabab ta ƙara da cewa ƙungiyar ta mallaki kayayyakin ne ta haramtacciyar hanya kuma ya zuwa yanzu ba a kai ga gano wuraren da ta samo su ba rundunar ta ce ta samu nasarar gudanar da farmakin ne bisa tallafin gwamnatin tarayyar somaliya da kuma dakarun kungiyar tarayyar afirka da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar bayanan farko na sakamakon farmakin ya nuna ba a kashe ko jikkata fararen hula ba sanadiyar harin in ji rundunar dakarun ta amurka a nahiyar afirka al'ummar turkiya na jefa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a yau lahadi an gudanar da zagaye na farko na zaben a farkon wannan wata na mayu amma shugaban kasar recep tayyip erdogan wanda ya shafe shekaru ashirin yana mulkin kasar ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su bashi nasarar lashe zaben kemal kilikdarugulu mai shekaru 74 da jam'iyyun hamayya shida ke marawa baya shi ke kalobalantar shugaba erdogan a zaben samun nasarar shugaban a wannan zaben na nufin zai tinkari wa'adi na uku na jagorantar turkiya sai dai masu kula da lamura na cewa gwamnati a ƙarƙashin shugaba erdogan na ci gaba da zama tamkar ta kama karya ƙuri'u kalilan shugaba erdogan ke nema ya kada abokin karawarsa a zaben kuma ana sa ran za a kammala jefa ƙuri'a da ƙarfe biyar na yammacin nan kana a fitar da sakamako cikin sa'o'i kalilan. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Ganin yadda ranar rantsar da Sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa ke karatowa a Najeriya, dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta Labour wato Peter Obi ya ce akwai babban kalubale ga shugabanni a Najeriya. isa lawal ikala ya aiko mana da ƙarin bayani ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta leba peter obi wanda ya halarci wani taron ɗaurin aure a masallacin sultan bello da ke garin kaduna ya ce duk da kalubalantar zaben shekarar 2023 da suke a gaban kotu ba za su fasa ba da shawarwari ba. Critical job of government at all levels now is to care for our youth. Ya ce babban aikin da ke gaban gwamnatoci a dukkanin matakai shine kula da matasa. Akwai ɗumbin matasa da ke fuskantar rashin aikin yi da yunwa da sauran matsaloli musamman ma da arewacin Najeriya da kuma ko ina a wannan ƙasa. wanda kuma za mu iya magance su ta hanyar tabbatar da ɗora matasan a kan hanyar amfana da albarkatu na ƙasa musamman dai manya-manyan gonakin da aka gaza noma su a arewacin wannan ƙasa. Ensuring cultivation of the multi-assets of the country, especially the vast uncultivated land in the north. Sai dai shi dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Leban da ke cikin wannan tawaga sanata Datti Baba Ahmad cewa ya yi dagewa kan rantsar da sanata bola ahmad tinubu a matsayin shugaban kasa ya saba wa dokar wannan kasa mun ce ba a mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da kara mun shigar da kara muna nan kuma muna jira a dawo mutan najeriya da haƙƙinsu amma abin da ya kawo mu nan ɗaura ma 'yarmu aure ne ba ka ganin kamar idan aka rantsar da sabon gwamnatin litinin za a karya muku kwarin gwiwa na kara da kuka yi ƙara mana karfi za a yi saboda wanda ya kamata a ce ya kara gaskiya ka ga shi ke kan gaba wajen tabbatar da rashin gaskiya to wannan maimakon irinmu mu karaya sai mu karfafa na ɗaya muka zo jihar a'a na ɗaya muka zo jihar da wanda suka ba yanzu alhaji tinubu ya shekara takwas yana gwamna ba jihar ba mu muka ci wannan jihar birnin tarayya wanda suka shekara 47 suna neman shugaban kasa su biyun nan ba su ci kashi 25 a birnin tarayya ba wanda in ka saba wa constitution ba shugabanci an saba wa constitution din najeriya saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni ina nan kuma bakin abin da na faɗa kuma in allah ya so ya mu muka ci zaben nan peter obi da ni muka ci wannan zaɓen. in dai za a yi gaskiya a najeriya in Allah ya suwa yadda za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya. Babban magatakardan jam'iyyar Labour a tare Najeriya Malam Umar Ibrahim mai raƙumi kowa cewa ya aiko ba komai da zuwan Peter Obi jihar Kaduna ya tabbatar da ya damu da Arewa. Wannan abu ne wanda ya karfafa mana gwiwa kuma ya tabbatar mana da cewa duk da ake faɗa akan cewa Peter Obi a baya tare da 'yan Arewa wannan ƙarya ne da duk wani hidiman da ta shafi 'yan Arewa ta shafe mu ta shafi musulmai yana dan tare da wannan dai shine karo na farko da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour peter obi ya kawo ziyara jihar kaduna tun bayan kamar zaben shekarar 2023 abin da ya sa wasu ke ganin kamar ya fara share fagen shiga takara a shekarar 2027 ne idan ana raye isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton biyo bayan la'akari da irin gudun wadda suka bayar wajen sadaukar da rayukansu don kare najeriya da 'yan najeriya makarantar horar da hafsoshin manyan wato mayakan najeriya ta karrama wasu jaruman dakarun kasar ga dai hassan mai na kaina da karin bayani a wannan rahoto We have honored a number of officers who died fighting for this country. I'm referring to Abu Ali, Zulkushi, bako kwamandan makarantar horas da hafsoshin sojojin najeriya kenan major general ibrahim manu yusuf ke bayani akan abin da ya sa makarantar ta karrama wasu daga cikin jaruman sojojin najeriya da suka rasa rayukansu a wurin kare ƙasa ire-iren su marigayi kanar abu ali janar dc bako janar zurkushu da sauransu janar ibrahim manu yusuf wanda ya ce an sanya sunayen waɗannan jaruman sojoji a muhimman gine-ginen makarantar kana an wallafa kasidu da ke bayani akan irin jaruntar su domin ɗalibai su yi koyi da su a nan gaba and we given to the cadets so strive to emulate them. Kazalika an kuma karrama wasu daga cikin tsoffin mayakan Najeriya da ke raye bisa irin gaggarmar guduma da suka bayar ire-iren su janar msa aliyu da su rsm oliver nzangina wanda cikin marari da farin ciki ke min wannan karin bayani so zan ce na gode na gode da abin da suka yi mani eh, idan muka duba yadda kuka horar da manyan mutane yanzu misali ranka da a kamar janar janar ne suka taso a hannunka ka ba zan iya lissafta su ba don sun yawa suna da yawa yes mun san cewa aikin soja sa kai ne to siyasa muna da interest kan wannan aiki babban hafsan rundunar tsaron najeriya janar loke irabo shine babban bako a wurin wannan taro the nigerian defense academy conducts research and development activities janar loke irabo wanda ke jaddada cewar makarantar horar da hafsoshin sojojin najeriya wacce ke gudanar da bincike wurin samar da hanyoyin da za su taimaka wurin shawo kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta a halin yanzu a saboda haka ba wani abin mamaki ba ne idan wannan makaranta ta ci gaba da kasancewa jagaban kan gaba a matsayin dandalin ilimi da wallafa kasidun shawo duk wani kalubalen tsaro a halin yanzu da kuma ci gaba mai dorewa gani irin alakar da ke akwai tsakanin tsaro da ci gaban babban hafsan ya yi bawa makarantar horas da hafsoshin sojan najeriya bisa irin yadda take ba da gaggarma gudumawa ga rundunar sojin kasar ta hanyar samar da horo mahimman bayanan manufofi da masu sauran littattafai don harkar tsaro. and publication on topical issues, particularly defense, and sustainable development. Yayin da yi wannan didima, an kaddamar da wasu muhimman littattafai guda uku har wanda ke bayani akan sha'anin tsaron ƙasa. Hassan kai Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan kai na da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ci gaba da shirye-shiryen karban sabbin shugabanni da za a kafa sabon gwamnati da su cikin walwala. Halima Abdurrahman ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu tattauna da kwararru da suka yi fice a kafofin sada zumunta kan yadda suke samun kuɗaɗen shiga, inganta rayuwarsu da kuma shawarwarinsu akan yadda matasa za su rika amfani da lokacinsu wajen cimma nasara a social media din. A daidai wannan lokaci da masana ke ci gaba da tafka muhawara akan rahoton kamfanin KPMG na baya-bayan nan da ya yi hasashen cewa yawan matasa da ke zaman kashe wando a Najeriya zai karu zuwa kaso 41 cikin 100 musamman daga zango na biyu na shekarar 2023 saboda karancin zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu karancin masana'antu da da tattalin arziki da ake ciki a kasar. Yanzu bari mu fara sada ku da malama hawa Mustapha Babura yar asalin Najeriya mazauniyar jihar Missouri na kasar Amurka inda ta yi cikakken bayani akan yadda ta fara mu'amala da kafofin sada zumunta tare da bada shawara akan yadda matasa za su rika amfana da kafofin. ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai goma ko goma sha daya amma farko da na fara kawai don faɗakarwa ne irin da yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu amma gaskiya tarihi na a social media tunda yanzu youtube ma bangaren social media take to na daɗe da ina samun riba a social media farkon ribar da na fara samu a social media shekara wajen zan iya cewa ashirin da suka wuce na fara sai da fina-finan hausa a yanar gizo sai youtube ta shigo to da youtube ta shigo ma na ɗan fara to dai harka yau da gobe ɗawainiya duniya na dai dakatar amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen sai da hausa fim a yanar gizo a duk like i can say fadin duniya ya haɗa ni da mutane da sanayya da sauransu to bayan dakatar da wannan aka kwashi shekaru da yawa aka zo aka bude irin su instagram twitter su tiktok din nan nima dai sai na zo kuma na fara shiga instagram shiga ta instagram gaskiya bai fi shekara biyar ba farkon abin da ya janyo hankali na ga instagram gaskiya aikin agaji na kyalla ido na ga yadda mutane irin su mansura isa ita ta fara janyo hankali na na sha'awar yadda take aikin agaji na ce a ni ma fa zan iya wannan da yake dama ina aikin agaji lokali a nan a america inda nake taimakawa jama'a irin hakan nan muna yi amma bai fito yanar gizo ba inda mutane duniya za su gani so ko da na shigo a hankali yau da gobe kuma da raha kai faɗakarwa a nan da kaɗan kaɗan na samu followers yanzu dai followers ɗina na dai sun ɗara dubu hamsin to a hankali daman can ina da ɗan ilimi na kaɗan na yanar gizo da kwamfuta na san ana samun kuɗi sai na lura na ga cewa a wannan ɓangare ma na instagram zan iya samun kuɗi shi suke kira monetization so za ka iya yi wa mutane talla su biya ka wannan shine ma karamin kuɗi da za ka samu na 'yan tallace-tallace lokal na mutane to akwai manyan kamfaninnika da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu su ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada in yi maka ka musu review sai mutane su siya a pejin ka sai su kuma su baka commission inda ni dai nake samun babban riba daga instagram to akwai wani kamfani na vitamin da ake kira goli to ni na je na applying da kaina na ce ina so in zama wato kamar representative din su kenan suka yadda mini suka duba abubuwa na suka bani coupon na musamman wanda ya alaka da sunana ni zan zaɓi suna na je na saka saka shi a yanar gizo so yanzu daga ko ina ban ma sani ba ba sai na yi talla ba kawai zan wayi gari in buɗe abina in ga kawai ina ta samun kuɗi akwai inda zaka je ka saka tags ɗinka ko a youtube ne ko a google for google adsense to duk wanda i clicking shi ma ana biyan ka so akwai dai hanyoyin samun kuɗi da yawa akwai hanyoyin faɗakarwa da yawa ita social media gaskiya wata kafa ce wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita ta fiye da rashin amfanuwa da ita ni dai gaskiya alhamdulillah ina samun kuɗi na a hankali kuma wadatattu masha Allah sannan kuma ina samun connection da mutane bangare bangare to ina kira ga matasa dan Allah dan annabi su lura da inda za su rika amfani da lokacin su wajen cimma burin su da kuma ƙara tattalin arzikinsu to kamar a social media zaka iya kafa abinka ka ja baya ka gan shi yana ta ƙaruwa kai ne zaka zama ƙwaran kanka kada ka canja halayyarka kada ka bata ka tafi wani bangare wanda ba shi ba ne za ka iya luzin girmamawa daga idan jama'a dole ka zama mai gaskiya dole ka zama mai hankali da nutsuwa so inda ka kafa a kasuwancinka ko abinka na taimako mutane za su ci gaba da yadda da kai da girmama ka su ci gaba da mu'amala da kai a nan to za ka samu riba ita ma maryam abasbici matashiya da ke da kwarewa a fannin kasuwanci da tallace-tallace a kafofin sada zumunta ta ce diddiga ta nuna cewa akwai mutane a kafar facebook sama da biliyan uku da suke hawa a koyaushe so don haka idan kika duba za ki ga yana nuna cewa akwai alfanu ta amfana da mutanen da suke hawa to ta yaya za ka amfana da wa'annan mutane da suke hawa akwai hanyoyi da dama da za ka iya amfanar da kanka ka kuma amfanar da mutane akan kafafen sadarwa misali za ka iya tallata kayayyakinka idan kana sai da kaya idan kuma baka ma wata sana'ar za ka iya tallata kayan wasu akwai abin da ake kira affiliate marketing akan kafafen sada zumunta ka yi ka ringa kuma karbar commission daga wannan bangare sannan kuma in ba za ka iya wannan affiliate marketing din ba akwai hanya da za ka iya sai da ilimin ka wato monetizing of your knowledge hanya ce yanzu da za ka ga ana hada content ana wallafawa akan shafukan sada zumunta misali wanda suka gama makaranta ba su da aiki ka karanta geography ko biology za ka iya amfani da shi ka ringa wallafa wannan ilimin musamman a shafin ka mutane ka ringa ba su value kazalika matashi ne amfani da kafofin sada zumunta wajen ilmantarwa a game da fasahar zamani abdul basir musa kabir ya yi bayani akan yadda yake amfana da kafofin gaskiya akwai alfanu da nake samu da yawa na amfani da waɗannan misali akwai kafar sada zumunta ta youtube wanda wurare ne da zaka je ka koyi ilimi da yawa da a makaranta in kana wani courses din ma zaka ga ba zaka fahimta yadda yake wa mata ba amma zaka je ka samu waɗanda za su yi ma bayani da dalla dalla already sun yi bidiyon sun dora zaka kalla ka sami ilimi ka fahimci abu yadda yake yanzu ana samun irin waɗannan mutanen a tiktok instagram duka an akwai irin su linkedin wanda zaka ga inda ka yi optimizing ɗinsu yadda ya kamata mutanen da suke kusan harka irin taka za su iya reaching out to you yadda za ku samu ku yi harkar da za ka samu kuɗi ko kuma ka bunƙasa ayyukan da kake wanda waɗannan kafafen sada zumunta kwarai suna taimaka al'umma da suke amfani da su ta hanyar da ya kamata. Madalla rahotannin baya-bayan nan dai sun yi nuni da cewa a cikin shekaru goma da suka gabata kafofin sada zumunta sun sauya yadda mutane ke mu'amala da juna a faɗin duniya inda mutum zai iya inganta rayuwarsa da social media ko kuma ya jawo wa kansa idolin da ba za a iya shafewa ba. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdurrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bisalam. kayan ba ta To madalla gaishe ki yanzu ko ga sakonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau. ya ce ina kira ga sabon angon najeriya baba bola ahmed tinubu da cewa don girma allah da manzonsa idan ya karbi madafun iko ya rike kowa da zuciya daya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba don samarwa kasar mu ci gaba mai dorewa a ƙarshe ina addu'a allah ya bashi ikon yin hakan don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sako daga bana cewa assalamu alaikum voa hausa a kwana a tashi ba wuya kamar yau shugaba buhari ya karbi ragaban mulkin najeriya yau gashi saura kwana ɗaya tak ya sauka ya ba wani duniya kenan komai da lokacinsa muna yi wa dukkan sabbin jagororin da za su yi rantsuwar kama aiki a gobe litinin idan allah ya kai mu fatan alheri allah ya dafa musu ya ba su ikon yin gaskiya da adalci amin daga isu dila faki da alhaji bashir bakin kasuwa faki da ashirin mai barkono kofar gabas faki da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a daren jiya asabar rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin ukraine wato kiev ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa harin na jiya shine mafi muni da rashan ta kai wa birnin na kiev tun bayan fara yaƙi tsakaninta da ukraine sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana mamaki da ma game da wasikar shugaban rundunar sojojin sudan da ke nema a sauya jakadan majalisar ɗinkin duniya da ke ayyuka na musamman a sudan ɗin mr kurfazes yana mai watsi da bukatar ta ba sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da daddare ke nan za mu hatsu da ku a wani sabon shiri. yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan ranar mr bill baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum